Ku duba hoto na tara, za mu ga wahayin Bitrus. Bisa ga wannan hoto, muna ganin Bitrus yana addu'a. Ubangiji Allah sai ya ba shi wani wahayi. Mi yake gani, sai ga wani abu kaman taru ya sabko daga sama, yana ɗarme da igiya guda huɗu. lokacin da ta sabko ta sabko kusan Bitrus, cikinta mi ake gani? Ana ganin dabbobi iri-iri na ƙasa da tsuntsaye na sama. Waɗansu daga cikinsu sun zama ba su da tsarki, wato ga Yahudawa. Yahudawa ba su iya su ci su. Sai ga wata murya tana ce ma Bitrus, Tashi Bitrus, ka yanka ka ci. Sai Bitrus ya ba da amsa, A'a, Ubangiji, gama ni ban taɓa cin abu mara tsarki ba. Sai ga murya ta biyu ta sake cewa, Abinda Ubangiji Allah ya ce mai tsarki ne, kada ka ɗibe shi kamar mara tsarki. Wannan abin ya zo wajen so uku ga Bitrus, sa'an nan wannan taru kuma ya ɓace daga ganinsa. Bitrus bai gane da abin da wannan yake nufi ba, yana cikin tunani a kan wannan, sai gashi mutum uku sun zo a wurinsa domin suna son su yi mishi magana. A bisa hoto wanda zai bi wannan, za mu ga dalilin da yasa suka zo wurinsa.